Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Kayan abinci ya tsada yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano dubu uku da ɗari shida da ɗari biyar buhu dubu sittin tamu ta najeriya wanda buhari yake magana cewar idan an yi noma mun yi ta najeriya za ta yi sakko masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Ga mai sauraron sashen Hausa ko kuma bibiya al'amuran yau da kullun da suka shafi Najeriya ba zai rasa jin rahotanni ko bayanai ko kuma fashin baki akan tsaka mai wuya da al'umma ƙasar suka shiga ba a fannin tsadar rayuwa da kuma matsalar tsaro. Ta haka, shirin domin iyali zai fara haska fitila akan wannan lamari bayan shimfiɗa da wannan rahoto na musamman. sunana Ismail Hassan da farayin kanan muka zo akan sai mana dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari hudu to yanzu an ce dubu ɗaya da ɗari shida zan zare ba da ina ina iya siyan kwano goma kwano bakwai kwano biyar yanzu na zo kwano ɗaya ma wani lokacin gagara ta yi. gaskiya abubuwan sun yi yawa kayan abinci ya yi tsada yanzu a ce shinkafa tamu ta najeriya ana sai da kwano dubu uku da ɗari shida da ɗari biyar buhu dubu sittin tamu ta najeriya wanda ba yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta najeriya za ta yi sakko gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa tunda mutane yanzu wallahi wasu da kyar ma suke cin abinci sau ɗaya ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa Tuni dai wannan yanayi ya haifar da cece ce a tsakanin 'yan kasar yayin da wasu ke zargin matsakaita da manyan 'yan kasuwa da laifin ɗaga farashin cimaka wasu kuwa na ganin gwamnati ce ba ta ɗauki matakan da suka dace ba domin warware wannan matsala. To amma Malam Mustapha Ibrahim wani karamin ɗan kasuwa a kasuwar sabon garin Kano na cewa. Gaskiya mu a inda muke siyowa domin Allah mu ma idan mun siyo da sauki muna siyowa da sauki. Inda abin muke siya naira dubu arba'in da ɗaya a yanzu ya koma dubu hamsin da takwas kuwa ai sauki sai dai mu nome shi ga Allah. Wannan yanayi dai ya tilastawa wasu 'yan Najeriya gudanar da zanga-zanga a jihohin Niger da Sokoto da Kogi da kuma Kano domin nuna damuwarsu da kuma ankarar da gwamnatin ƙasar kan bukatar ɗaukar matakan da suka dace kuma cikin gaggawa. A jihar Kano hukumar yaƙi da rashawa da karɓar ƙorafin jama'a ta jihar ce ta kai farmaki wasu daga cikin wuraren da 'yan kasuwa ke ajiyar kayayyakinsu na abinci a kasuwannin singa da dawanau biyo bayan zargin cewa 'yan kasuwar na ɓoye kayayyakin masarufi da na abinci. Barista Muhi Magajiri gado shine shugaban hukumar. In da misali al'umma suna hakuri ana yin hodin kamar na gini ana ɓoye kaya wasu suna cin riba to an zo gabar da ba za a iya hakuri ba saboda mutane ba masu da kuɗin da za su sayi kaya, to ita kuma gwamnati ba za mu zira ido ba yanzu haka mun kafa kwamiti wanda sun kawo mutane mun kawo mutane an buɗe wasu group ina ganin duk abin da ke faruwa yanzu a singa yanzu nan naga sun saka mana farashi mun gani muna kuma interfacing da su mutanen da suke wannan abu su suna ga yanzu muna da ɗauki matakai ta yadda koma abu zai faru kafin ma ya faru mun sani sannan kuma ba mu ƙasa a gwiwa ba akan maganar ƙoƙarin bin diddigin gurin da ake ba, because mun tabbatar da cewa koya kaya shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsala ne idan muka yi kokari muka jawo shinkafar da ake ajiyewa wadda ake gurzata aka dawo da ito to shi ma tashin gauran zaɓin da shinkafar take zai rabu. Sai dai shugaban 'yan kasuwar Singa ta kayayyakin masarufi Alhaji Ibrahim Musa na banki na cewa. Ina ba su shawara tsakani da Allah duk abin da ya kamata su yi na wajen su haɗa kai na wajen a samu daidaiton farashi kuma a nuna musu cewa wannan abin da ake yi na cewa mutane har ya fita yanzu duniya ta ji cewa 'yan kasuwa suna ɓoye kaya kuma ya tabbata gaskiya ne sannan kuma wasu daga cikin 'yan mu da suka tsorata sun fara fito da kayan kuma suna ragewa. To amma a nasu ɓangaren 'yan kasuwar hatsi ta Dawanau sun ce rumbunan aje kayayyakin abincin da jami'an hukumar rashawa ta Kano suka garkame a kasuwarsu ba mallakar 'yan kasuwar ba ne. Alhaji Muntaka Isa shine shugaban kungiyar. Tsakani da Allah wannan yanayi daman yana cikin abubuwan da muka fara tattaura da shi wajen da za mu haɗa gwiwa da su mu ga ta yaya za mu saukar da kayan abincin Dama mu kayayyakin mu na siyarwa ne duk inda ka ga wani waje da yake cikin kasuwar wano ko kuma a cikin kewayen da ake ciki kayan ba a taɓa zuwa neman abu a wajen ba a rasa shi kuma shi a yawan shigo kaya shi yake kawo sauƙin kaya rashin shigowar kaya shi yake tashin kaya Kirile masu sharhi ke alakanta wannan yanayi na tsada da kuma ƙarancin abinci a Najeriya da dalilai daban-daban. Comrade Idris Ibrahim Unguwar Gini ɗan gwagwarmaya ne kuma manomi a jihar Kano. Mu da muke manoma mu da muke harkar noma mu da muke shige da fitan kayan amfanin gona mun sun babu kayan gona kasuwar da zaka je ka tadda buhun dawa dubu hamsin ɗari yanzu ka je da kirki za mu buhu talatin arba'in amma ko ba 'yan kasuwa ne suka yi hodin ba 'yan kasuwa ba ne damuna ce gaba ɗaya ƙasar ba ta zo da ruwa ba muna arewa musamman ka dauko da kai tsariya ka to har duguri in ka zo dawa ake yi da gero da riɗi dawa ba ta kai ba farin wake bai kai ba waken suya bai kai ba masara ce ba ta kai a wani gurare shinkafa ba ta kai ba yanzu ga tsadan mai manoma da yawa ba za su iya noman shinkafar rani ba ina wata albasa na rantse ma da Allah na sha ban miliyan ɗaya da dubu biyar yanzu man fetur man fetur kawai na ban ruwa wallahi kuma in zo tunkari shinkafa da ƴar ruwa ce ita da wannan man fetur din kuma in sai da ita nawa dangane da haka Dr. Gazali Ado masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe wanda ke da wannan fanni a makarantar nazarin gudanarwa da lamuran tattalin arziki ta Kano ke cewa. Dole dole kasar nan a haɓa ƙarfafawa 'yan Najeriya musamman 'yan kasuwa a gyara noma idan aka gyara noma kayan noma na Najeriya irin su zogorodo irin su riɗi irin su uh, waken soya idan za a haɓaka nomansu a yi su kayayyaki ne da su citan nan da za a dinga fitar da su dalar tana shigowa shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne ta shigowarta da kuma bukatarta shigowar dala ta hanya ɗaya ce ta mai ne to yanzu saboda bashin da muka ɗauka kuɗin man fetur ɗin mu kashi wajen tamanin da wani abu cikin ɗari idan an siyar biyan bashi ake yi kaga dala da take shigowa Najeriya ne ta karanci dama idan ƙasa ta cika shigo da kayayyakin ƙasashen waje idan ƙasa eh, tattalin arzikinta ba shi da ƙarfi da zai kasance kamfaninnika suna tasiri suna eh, sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi to dole na waje za su shigo su dinga shigowa da shi kaya da yawa da ake amfani da su kashi wajen saba'in ko tamanin cikin kaɗari kayayyaki ne na kasashen waje su kuma in an siyo su da dala ake siyo su su suke ci mana kuɗi. Baya ga tsadar canjin kuɗin dala galibin masana da masu sharhi kan lamuran yau da kullum a Najeriya na ra'ayin cewa shirya tallafi daga albarkatun man ƙasar shine tushen shiga cikin wannan yanayi da 'yan Najeriya suka yi. Sai dai Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke koyar da kimiyyar siyasa da dabarun mulki a Jami'ar Bayero Kano ya ce akwai matakan gaggawa da ya kamata gwamnati ta ɗauka. idan aka yi maza aka yi ƙarin albashi na farko duk waɗanda suke yin albashi ne za su samu sauƙi na nan take a mataki na biyu da sun samu sauƙi za su tafi kasuwa don haka yan kasuwa za su samu ƙarin ciniki da su ma kuma za su sake tafiya nemo kayayyaki Da haka abin zai ta kewayawa a mafiya yawan al'umma sun samu sauƙi haka kuma in ka buɗe bodan nan yan kasuwar da suke shige da fice tsakanin boda da sun samu sassauci nan da nan abin zai sauka da leburorin da suke yin wannan aikin da dukkan wani wanda yake cin abinci ta wannan hanyar to amma ana zaune dinkin ba a buɗe bodar ba ba a kawo kayan abincin ba ba a ƙarin albashin ba. Ko da yake shugaba Tinubu ya sha nana ta cewa yana sane da halin da 'yan Najeriya ke ciki game da matsin rayuwa. kuma gwamnatin sana ma ɗaukar matakan da suka dace domin gyara lamura amma la'akari da koke-koken da ke fitowa daga bakunan 'yan ƙasa ya sanya mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya miƙa wani saƙo na musamman ga shugaban ta hannun mai ɗakin sa sanata remi tinubu lokacin da ta ziyarci sarkin a fadarsa a ranar litinin ɗin da ta gabata abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman mafita kan wannan lamari Muna godiya ta musamman ga wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar shirin da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza baya.